akramakalla mun gode da wannan dama da ka ba mu na hira da kai da farko zan so in ji kamar ya rayuwa ta kasance tun bayan wancan abu da ya faru a Zariya.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 waɗanda aka tafi da su jina-jina ciki maza da mata da yara ah, da ƙarshe suka sassaki mata ɗin suka kuma sassaki yara ɗin suka dunga ragewa har ya zama na kenan sun aje kimanin mutum ɗari da hamsin da uku ƙure da na ɗari da hamsin da uku a kaduna mu kuma mu biyu ne da matata suka ɗauke mu suka nufi abuja da mu to sun kai mu da farko asibitin soja daga ba kuma suka juwa suka canza mu zuwa asibitin ss to daga nan kuma har kamar sai zama dai na asibiti din da ya zo karshe kamar watan mu kusan uku a asibiti daga disamba zuwa march wato sai da kai jinya ta watanni uku watanni uku eh haka ne domin ainihin eh, ɗauka na kawai ake tun da an da gargaza man cinya ta dama ba wai an karya ba an da gargaza ne A hannu na ma an da gargaza shi na hagu kuma harbi nawa kake tunanin amurka ai ai harbe harbe ne wato mutane ne suka tsuguna su hudu suna ruwan harsasai a cikin a cikin ɗan ƙaramin ɗaki da muke kai ka gan su a yana ganin su barga sun zo gaba da gaba suna tsora sashi ah, ita mata ta suna gaba duk da sun zo sun yi gaba da gaba da kai baka ji abin nan haka a ce bara a dan matsa ko a koma wani ɗakin ko a dan a ah, ai sun zo inda suka same mu suna buɗewa suka gamu suka ce ga wasu na ita mata ta suna sai suka ce mata wata cire kayan da da ce ba zan cire ba sai kawai suka ce baya a shi kenan suka dunga ɗora harsashi sai da wani ɗakin ya turnike ya haƙi ne kawai kake gani sai kuma ƙaurin harsashi kawai a lokacin akwai 'ya'yana biyu a zamana, ta kuma ta suna gabana sauran wasu 'ya'yan na kuma suna hagona to a takaice dai su biyun da suke zamana din nan take ɗaya ma da ta shi ƙaramin mai ɗan shekara goma sha hudu ya shiga masarau kamar yara nawa na cikin ka ka rasa a lokacin? Eh, a lokacin su uku muke tare da su su maza wanda aka kashe akwai kuma akwai mace ɗaya akwai kuma wasu yaran yaran riko ya'yana ne ba na ce yana. ka guda hudu maza uku da mace ɗaya a ah, lokacin eh. aka muna tare kenan ba yawa eh, lokacin da aka buɗe wuta ne to sannan kuma akwai ya'yana na riko su mata guda biyu sannan kuma akwai wasu yan uwa da muke tare da a gidan to shi kenan da suka buɗe wutan da ina baka labari da ainihin nan take shi ɗana shi wanda ke gaban su shi bula da ya shiga mashi ta amma a lokacin kamar akwai rahotannin da muka samu cewar watakila ko akan wakalla ya yadda a tafi da shi ne shi ya a ah, sun dai buɗe wutan su ne kawai suna cewa cira kayan nan ta ce ba zan ci ba suka ce faya kawai dama sun zo kitsan kai ne sun kuma kashe mutane ɗaruruwa kafin su kai kan mu sun ƙona gidan kurmus sun ɗauka mun ƙone kurmus ɗin ne amma lokacin da suka zo suna ta buɗe wuta ɗin a kan makalla ba kai tunanin ko watakila ka fito saboda a kawo ƙarshen abin ba watakila ai su ba su ba mu wata dama ba ba magana ba su magana da kowa ba abin da na lura ma suke ne ba kawai sun zo dai kisa ne kawai an gama sun zo kisa ne ba ba wanda ko kisa ne kawai muradin su. A lokacin ka yi fargabar cewar watakila kai ma za su kashe ka. Ai ba fargaba ne ba, ai ba Allah ya sauke in fargaba. akwai wanda ya ce min ko zan yi rarrake ta nace Allah ya sauke baya da za a zo kashe ni ne in tafi wani wuri kuma an kashe mutane kafin a kawo kaina saboda haka su zo su ci min burin su illa iyaka kenan kashe ni ina ina jiran ki ne ba wani abu wato a lokacin da suka shigo ɗakin watakila ko da me suka zo da shi ko da za su yi harbi ne a kirji ko a fuska haka wuraren da mutum watakila ba zai abin nan ba a karmakalla lokacin ko gezo ai ta hakan abin da muke jira kira ai na daga cikin maka labarin ne ma domin sun zo ne a tun ranar asabar ka gane suka kuma buɗe wuta goma na darabi na dare ran asabar ɗin sha biyu ga watan disamba dubu biyu da sha biyar to suka kwana suna harbi hagari ya waye to suka kuma ci gaba da harbi ɗin ba ji ba gani da rana tsaka har zuwa wajen sha biyu rana a lokacin sun kashe ɗaruruwa suka zo suka cinna ma gidan wuta kafin su cinna ma gidan wuta sun ce mutanen da ke gidan nan ko ku fito ko kuma za mu baje gidan a kanku amma bayan an yi harbi a jikin ku kamar a wannan akwai lokutan da muke hira da makusantanka suke cewa kamar kafarka ɗaya da hannunka kamar kafar kamar ba a iya takawa a lokacin ah, ina kawo ka da ina kawo ka ne da sun sun ce mana ne ko mu fito ko a baje gida a kanmu to a lokacin kawai mun yi sujada ne mana jiran a baje gidan a kanmu amma sai muka ga wuta suka cinna sai sa sai muka ga ce mu fito su harbe mu da mu kone da wuta ka fahimta ai to haka nan muka sami wani dan eh, eh, karamin daki muna amfani da shi ne a matsayin dakin wanki na muka da aka kona gidan kurmus muka kwana a cikin wannan nan gida eh sannan kuma da safe da suka zo ran litinin suka same mu shine suka bude mana wuta kaje da ake yi kuma dai kamar yadda ce muka ainihin Eh, an kashe yana eh, eh, uku nan take ni kuma an ja ni ne ma tunda ba zan ma iya tafiya ba suna ja ke ke kamar yanzu yaya lafiyar kafar mun gode mun gode ma Allah mun gode ma Allah saboda ainihin mun ga iko irin na Allah ta'ala domin wanda suka gani akwai yata can ta tare da ni ma wanda ta tsaye baka ba shaida ita su suka tsaure man kafa din kasusuwa na waje sun da gargaje haka ma hannu to amma dai kuma cikin ukun Allah da muka je aka kawo mu nan Ah, na farko da sun kai mu asibitin 44 na kaduna na ba zan ce mashi na farko sun kai mu depot suka tsaye da jini suka sa drip a a zare kenan suka garzaya suka je 44 nan suka yi ɗori sannan suka ɗauko mu kashe gari suka zo da mu asibitin soja na nan abuja to amma da aka yi scan sai suka ce kashin ma bai kare ba <laughs> amma ka gane cewa ba ka iko ne na Allah da ya zama abin da aka zagargaza Allah ya bar barbaci banda kan haka ma ido da aka fincike ido na eh, harsashi ya eh, wani yanki nasa ya tsaya ido na na dama kuma ya fincike idon hagu amma dai cikin ikon Allah mun gode ma Allah don Allah duka idanun kuma ana gani da su eh insha Allah gashi ne <laughs> gashi akwai wani lokaci can da akara makalla aka yi ta maganar cewar ba ka jin dadi kana buƙatar a kai ka kasar waje da kai da malama Mm. aka je kasar wajen amma kuma sai kamar neman lafiyar bata samu ba kuka dawo kamar me ya faru ne a lokacin To. mutane sun dauka kamar baka da lafiya rangaranga kana bukatar asibiti sai kuma aka ganka akan kujera haka da sauransu a ba haka bane ainihin su likitoci na farko an yi da likitoci daga waje su su duba mu suka kuma zo maka gayyato likitoci daga waje suka zo uku daga su daga indiya suka zo ɗaya daga london ɗaya daga tanzania to suka zo suka dudduba mu suka ga eh, matsalolin da ya na nan suka ce ba su iya ba misali ita malama akwai sun harsasai a jikinta sun ciccire amma akwai wanda ya zauna a kugunta suka ce wani ba su iya cirewa ba ana ka gane sannan kuma eh, yanayi ya kai har kokon ta ya abin ya haɗe da ƙasusuwan uwar sun haɗe akan yi wani abu da ake ce mashi canjin kokon gwiwa akan cire ne a sa wani to tana bukatun wannan don ba za ta iya tafiya ba yanzu sai da taimakon musan amfani da kujera kujera mai aiki da batir to sannan kuma eh, ni kuma ina da yan baragwazon harsasai yan ƙanana ƙanana a baji a jikina ka gane waɗanda nan har wala sun ce ba su iya cirewa musamman wanda suke kai amma su ma likitocin suka sun ce za a iya cirewa an fita waje ka gane ya sannan akwai guba da shi wa'annan baragwazan harshen suke suke aman shi shi ma za a iya kwashewa ka fahimta ai to kuma dai abin da ya kai mu kenan ba za a yi wa'annan ayyuka ne to da muka je sai suka ya zama su suka nuna ba kamar ma ba su san da ma ciwon da ya kawo ba wasu za su bincika su gama asibitin da yawa kaman asibitin ku kuka zaba ko gwamnati mu muka zaba mu muka biya mu kanmu kudin tikiti mu muka kai mu kanmu indiya ba an kai mu bane mu muka kai kanmu kuma mu ne muka da likitocin mu da suke can aka shirya cewa a zo nan ne aiki tare da su za a aiki amma da muka je sai muka samu gwamnatin Najeriya sun riga sun yi nasu shirin da gwamnatin Indiya wani abu da man za a yi da muka je sai muka ga cewa yanzu su ma suka ce likitocin namu ma ba da su za aikin ba da farko sun ce sai dai su sa ido daga ba suka ce ba ba za su shiga ma inda ake aikin ba masu musamman to sai muka ai ba abin da ya kama shi sannan kuma suka ce masu ba san ba su da record da muka kai tunda an yi bincike bincike a nan an yi hotuna an yi suka ce duk ba su da record da aka tafi da shi su ne za su bincika mai ke damun mu su yi mana magani to kaga su dai a takaice dai sai zama hukumar Najeriya ita take ga musu abin da za su yi mana ka ce to ai ba haka muka shirya ba mun shirya ne mun zaɓi ne ga likitocin da za su yi mana aiki ga asibitin da za a yi mana aiki kuma kun zo ko kun zo kun dagula komi maimakon ku sa ido kun zo kun sa baki da hannu har da ƙafa kun ya matsa komi kaga sai da ƙarshe da suka ga suka ga abin da suka yi niyyar su yi mana ba zai yiwu ba suka ga kuma mutanen inda sun dame su da mazaharori har suna zuwa ofishin jakadancin Najeriya suna dafifi. sai suka kawai bakatatan suka kwaso mu suka dawo da mu abuja kajiyar da ke yanzu da aka ci gaba da neman magani a nan kamar ya lafiyar aka na makaranta eh, yanzu abin mu mun san abin da ke damu mun san kuma abin da ya kamata ya mana kaga misali kamar da ce maka ita matata tana da harsashin da ya zauna a muhallin da ya kamata a cire shi amma nan ba su iya cirewa ba ka gane ka cire wannan sannan kuma za a yi mata masayan kokon gwiwa to shi wannan harsashin da ke jikinta yakan sababa mata tunda ka san akwai wani abu a jikin mutum yakan sababa mata wani ciwo daga lokaci zuwa lokaci wanda takan zama yayin fitsari. shirin Eh in an in an kyale mu fitan ba a yan hana mu ne. Sini kuma kaga akwai wannan baragwazon harsashin da ake bukatan a cire da kuma a kwashe wannan guba din. Sannan har wala ai akwai bukatan ai wani aiki a ido na don an aiki sau biyu ana. Na farko ba laifi da shi amma na biyu ya sami dan tangarda. ma nemi hukumomi a Najeriya din su ba da dama. Yau wasu da ai ba abin da ba ka gane da tun da dai ainihin su sun kai mu kotu ne suka ce mun yi laifi. Kuma kotu ta ce ba mu yi laifi ba. Aka sake mu ba tare da gindaya wani sharaɗi ba. Ai kaga muna da yancin mu je duk inda muka ga dama kenan ko? To sun hana mu takardun fita. Ka gane fasfonan mu sun riƙe. sun ki su bayar wancan lokacin da dama fasfunan da muke da a kafin waƙi an kona gidan kurmus duk da fasfunan namu lokacin da za a za mu tafi indiya din su suka yi ɗebo bayanai daga tsofaffin fasfunan ba mun je ofishin fasfunan ne aka yi wani ba ka fahimta tunda duk bayanan na nan har da komai da komai da signature na nature da da hotuna duk i komai baka bukata ma a sake tambaya komai yana nan sun yi abinda da ke cewa retrieving da ingilishi an ciro na can na da ne to wanda aka ciro ne kuma suka ki su mu yanzu a yanzu ma in sun ce ya bace ne abinda suke bukata kawai su koma rekod din su su fito da samu illa ya taki da kake tunanin dauka na ganin cewa an ba ku to mun dai mun bi duk matakan da ya kamata duk ta ta abin da ake bukata ai ba wanda ba dogon bayani ne wanda duk watannin nan da muka yi ta kai ma da muka gani ba su da niyya har muka kai su kotu Ka gane ai da muka ga su kuma immigration da aka ce tun da wa'annan su da aka yi kotu ss da attorney general sun ce su ba su riƙe fasfor ba fasfor ya ɓace ne mene mene muka ce tun da ne su kuma immigration ba bayar su ma da ba su bayar ba su kai ta mana wala wala su ma aka kai su kotu to yanzu al'amuran na kotu sai dai kuma yanzu kotun ma na wasa da abin ko kuma in ce hukumomin sun je kotun suna wasa da kotu ne. don ko ranar ina kawo ka ranar litinin an je kotu din maimakon a kes din sai aka ga cewa wai ba ma ba za a ranar wai wai shi george din ma ya mai da kes din wajen cim joji aka je wajen cim joji cim joji ba kawo ba kawo musu kes din ba to haka nan yanzu sun je hakotunan suna yawo da hankalin a yanzu lokacin da abubuwa suka faru a zaria akwai yanayi da aka shiga shin ana tunanin nan gaba ko malam zai iya ƙara komawa zaria din ya gina muhallinsa da makarantarsa da sauransu insha Allah ba abin da ya hana wannan abin da zai yake mu dai abin da ya dame mu shi yanzu shine lafiyan mu shi yasa ka gani lafiyan jikinmu awwala kafin wani abu amma amma amma mai da duk abin da aka rusa mana yana duk abin da ake a insha Allah insha Allah kamar duk abin da ake yi da za a ci gaba da ba wanda za a fasa to lokacin da aka samu waɗannan matsalolin makwabta a gelle su an samu rarrabuwar kawuna wasu sun nuna kamar goyon bayan gwamnati wasu kuma sun nuna goyon bayan ku abubuwan da aka yi kamar ya kake ji makwabtaka da mutane kuma wani abu ya same ka wasu kamar suna murna wasu kuma dai suna jaje haka to ya rage musu inda lokacin da aka abin ne ita hukumar nan ta tsorata mutane ko baka lura lokacin mutane sun tsorata saboda haka wasu sun yi maganganu irin wanda suka yi a tsorace saboda tsoron ita hukuma ba wai lalai ra'ayinsu ba ne a bayan to Ah, yanzu bayan wani lokaci za ka ga yanayi kuma wani abu za a yi ba irin na dama kuma fahimta yanzu dai ita hukumar kowa yana jin ta kowa ya santa yanzu eh, wanda suka yi zumuɗin yabo ma a rabonsu a wancan lokacin yanzu ka saba kuma wani abu daban za su gaya maka yanzu misali watakila ka iya cewa ko ka fuskanci cin amana daga gwamnatin jihar kaduna da gwamnatin tarayyar najeriya to eh, ainihin kaga dai bisa ba wai bisa dai ka'ida hasan ita hukuma an tsara a kominata a tsare ne akwai abin dokan da aka tsara wanda yake a kan shi ne mutum yake karban gwamnati har ma shi shugaban ƙasa rantsewa yake zai tsara zai kare kundin tsarin mulki a bayan da to ba inda a tsarin mulkin nan aka ba shugaban ƙasa dama ya kashe wanda ba ya so ya tura soja ya ce su kashe kowa da kowa ba wannan ba inda yake da wannan iko da abinda suka yi kawai sun rai doka ne kuma su suka san dalilin da za su kai su hukumomi na gwamnatin tarayya suna cewa kamar matsala ce tsakanin mabiyanka da rundunar sojin najeriya kamar babu gwamnatin tarayya haka hannu a ciki. eto eh sojojin suna karkashin wani ne ba su da kwamanda shi kuma ba wanda ke ba su umarni sojoji fa aka mirgina a ƙasar nan kusan har da gayya daga makwabta ba a taɓa dandazon soja a tarihin ƙasar nan ko yakin ba sasan da aka yi ba a dandazon soja irin wanda aka sa a ba duk hanyoyin da ke shiga zairar sojoji ka gane duk aka tattara aka yi kwana uku ana harbi aka kashe sama da mutum dubu a to a ce wai yanzu a ce mana wai soja ne ai wannan wato idan mutum ya magana ta wauta ya mai da kansa wawa ne ba wai mu ne za a yi ma wannan magana ba wannan umarni ne shi shugaban ƙasa shi da kansa ne ya yi commanding din operation ne daga kaduna daga wandip sai da aka ba shi tabbacin cewa an kona gidana da ni da matata da 'ya'yana kuma an ƙona mu kurmus ba zargi muke ba ba zargi muke ba abin da ya faru kenan kuma ai yayi magana an tambaye shi ai ya ce zagzaki ya yi gwamnati ne a cikin gwamnati me wannan kalma take nufi kaga ya nuna cewa laifin zagzaki ne a ganin sa shi ke da gwamnati ga kuma zagzaki yana da gwamnati ya je ya rusa gwamnatin zagzaki ya wuce haka nan kamar abubuwa irin wannan in sun faru akan kai kara kotun hukunta manyan laifuka ta icc daga da sauransu ko kuna tunanin ku kai gwamnatin najeriya can akwai ma mun kai complaint din ma tuntuni to lokacin da aka duk bayanan abin da ya faru kakakaf an tura ma icc ka gane kuma mece ce fatar ku ai ko ba dade ko ba jima a yanzu idan akwai masu biyan kuɗi a saurara mu abu sai zuwa wani lokaci domin tabbatar da cewa wannan al'amari ita su mahukumtan Najeriya an sa su ne su mun kuma san wanda ya sa su a fakafin da mun san Amerika ce Amerika ta sa ita ce ba wani kace na ce ita ta ba da umarni sharaɗi ne aka ya ma shugaban ƙasa kuma ya bi wannan sharaɗin ko wanda ke tafiya kan titi ya san wannan ba wannan ba wani wani abu ne da ke bukatan wani da tabbataccen abu ne ba zargi ba ne da gaske ne ka gane umarni ainihin kwandishin ne aka ba su na kan wace hujja misali eh to suna son hukuma kuma su kuma wa'ancan suna da suna da dalilin su akwai abin da suke so a ƙasar nan akwai muku abin da suke ki suna son suna son mu da ke karkashin mu a bayanta kuma suna jin tsoron musulunci to saboda haka abinda da kawo kusa su ɗibi dukiyar da suke so su ɗiba su kashe wanda suke ki illa iyaka kuma su wannan kuma an ya musu sharaɗi su zo su yi wannan aiki kuma su kai ba wani dalili haka kawai ba yadda za a yi ba wani haka kawai mutum ya sawwala cewa rana ɗaya a je a rutsa da mutane a yi tarbi a cewa ba dalili. misali idan aka masalla ka ganka ga ka ga shugaba buhari da kuma gwamnan jihar kaduna nasir el kamar me zaka ce musu a zan ce musu su kammala ayyukan da suka fara su ci gaba su cika ladansu ba suna son su kashe ni ba ne ga fage ga mai doki ba za ka nemi ka ji ko dalilan suna ai na sani na sani na sani ai mulki ne iyakanta zai nan duniya ne ko mulki ne iyakanka iyaka iyaka kai mulkin kwana nawa ne zai zo ya kare ita ma rayuwar za ta kare kuma ai lokacin da aka rabe ni an wani minista cikin ministocin Buhari din ya bugo man waya na ansa ina an harbe ni ina kwance na ce kaga abin da gwamnatin ku ta yi min ku na ce ka ce ina gaida janar Buhari ku yi gwamnati lafiya sai mun haɗu a lahira abin da na ce masu kuma ko zaɓin sai shi ke duk abin da za ku yi ku yi za mu tsaya gaba ga Allah gobe kiyama kuma kiyama ba nisa take da shi ba kamar kibtawan ido ne muna tsaye gaba gaba ga Allah yanzu a duk waɗannan abubuwa ƴaƴanka na cikin ka kamar guda nawa ka rasa saboda a zamanin mulkin Jonathan an samu ɗan hmm. matsaloli an rasa an samu matsaloli bane an buɗe mana wuta a lokacin Jonathan shi ya fara buɗe wuta an kashe mutum talatin da uku ciki da ƴaƴana uku Kawai ne ko ce talatin da hudu ciki da ƴaƴana uku sannan kuma wannan karan shi ma an zo an kashe sama da mutum dubu kuma ciki da yayana wasu ƙarin yayana uku maza ya'ya maza shida ta eh, rasa eh aka kashe ba sakamakon waɗannan abubuwan da suka faru to kaga kake ji a ranka ha to shi sai yasa ma mai zai mai rage mutumin da aka yi masa haka nan sai sai kuma ya ji ne? ni ne zan roƙe sa rayuwata na magani da mene kai kana kana kai ka san kai ka ga wani mutumin da aka kashe masa ƴaƴansa shida kai magana da shi kafin ka taɓa zauna da mutumin da aka shi masa ƴaƴansa shida kila ka ce a'a yau to ka gani saboda haka baya da za a yi ƴaƴa na ciki na guda shida a kashe sannan in ce mu wanda ya kashe din ina saurara mashi sai in ce kammala me ya rage ya kashe shi ma zai mutu kwana nawa ne ballantana a ce mutum ya haura tamanin yana kashe 'yan shekara goma sha shekara nawa zai a duniya amma kamar me za ka ce ga masu cewar lokutan muzahara lokutan da ake ɗan yin wasu abubuwa ana tara tituna haka ana hana mutane wucewa ana jawo cunkoso kamar me za ka ce akan haka ai muzahara ko ina ake a duniya yana da tsari mu namu ma yan fi ba tsari din duk lokacin da muke mazaharo na mu tsararren abu ne ka gane yakan kasance rana ɗaya ne bukukuwa muke yi zaunannu kuma wasu suna bi ne sau ɗaya ake shekara ake yi ina iyaka in ya zo wuce ya wuce kira. kuma ba mu masu cewa kamar idan ana yin waɗannan bukukuwan ba a bari kowa ya wuce in ta kama ba za a daidai wani wuri ba za a wuce ba wanda zai wuce ba mu kaɗai muke yin wani bukukuwa mu tsara hanya ba ka fahimta sai dai namu ne suka ce mashi tsara hanya tsara hanya shine ka je musamman ka gindaya shingaye ka zuba duwatsu ka ce ba wanda zai wuce ka tsara hanya kenan amma kana amfani da hanya a ce ka tsara hanya muna amfani da hanya ne ba muna tsara hanya ba ka fahimta ai mu ai mutane ba mu da haƙƙi ba mu da haƙƙi ne muna da haƙƙi kaga mutane sun tudada sun kai miliyan biyu suna tafiya ka ce kuma wai sun tsare maka hanya kana nufin su tashi sama ne suna da haƙƙi a su mutanen ko kuma duk sai su fasa taron su na addini wannan batun hanya din shine musabbabin abin da ya A'a ba shi bane ba shi bane sai wawa zai faɗi wannan magana sun zo kisan kai ne ka fahimta tun ka ba wani ba a tsare ma kowa hanya ba a Zariya? zan ga ma kuma wanda aka tsare mashi hanya sun bi mu gida gida gida na ya tsare hanyar wane ne gida na fa aka zo karfe goma da rabi na dare aka buɗe wuta hanya gidan na ya tsare ma wani hanya akwai abin da turawa suke ce wa trauma haka idan abubuwa haka suka faru da mutum haka zai ta tuna su waɗansu lokuta ya kasa bacci ya rasa abin kamar kai kana ɗan fuskantar irin wannan yanayi kasan dole tun da dai ne mutum ne a da ai kuma za ka sauwala cewa tun da mutum ne nake ina da filin ina ji saboda ka dole zai zama yau ba dai ana ta ba ai ƙarfin imani ya wuce wannan saboda ai na san tafarkin Allah ne kuma na san komai zai iya samun a tafarkin Allah saboda haka namu da wuriya ne illa ya kai ko kana da wuriya kan ga muna jajen ainihin kashe Imam Hussein wanda aka kashe sama da shekara dubu da ɗari uku amma kullum mukan jajen kashe shi mu kuma yi kuka haka lalle mana haka nan muna tuna waɗanda aka kashe mana muna musu kuka har ma nakan tuna kowanne da aka kashe in masa kukansa na musamman amma kaga da guda shidan nan da ka lissafa kamar wanne ka fi tunawa haka a duk cikin su ina tunawa da su duk gaba ɗaya su kowanne kuma ina ambaton su a duk salloli na da salloli biyar da sallolin dare duk sai na ambace su sannan kuma in ambaci wasu ba'adin waɗanda aka kashe wasu kuma in haɗa in yi a dunkule wanda aka kashe duk gaba ɗaya masu addu'a gaba ɗaya kowane ba wanda ba da tuwa. Lokacin da abin ya faru ka ganka a kwance jina-jina ka ga mai ɗakin ka a kwance jina-jina ga 'ya'yanka kamar a lokacin da ya zo maka a ranka. Tafiya ne ai mun kuma <laughs> amma sun amma sun nuna bin ga ina ce musu harbo ba zan iya tashi ba mana ce su harbo mana suna cewa ka fito mana ni ba ma zan iya fitowa ba ina cewa ku kuma ku harbo mana har RPG ka san RPG irin irin bindigan da ake harbin tanka da shi su suka zo suka gwada mana sun ce to mai kuke jira ku harbo mana me ya rage tafiya ne illa iyaka sau nawa ake mutuwa to kamar akana makalla an shafa in shekaru a gidan yari a kaduna kamar ya rayuwa ta kasance a wannan yanayi ga iyali su ma suna cikin wannan wuri ina jin abin da ya zama sabo gare ni shine iyali na da su wannan aka hada har da su wani abin da ina dan gaya maka ainihin a bayan kamara na ce ka taba jin wani wantumin da aka kama shi aka kuma kama matarsa na san eh, Nelson Mandela dan maya ne wini matarsa ita ma kadalik yar gwagwarmaya ce amma su mahukumtan Afirka ta kudu na wariyar launin fata ba su tunanin su tsare wini ba sai suka tsare Mandela shi shekara goma eh, shekara ashirin da bakwai yana tsare amma ba su tsare matarsa ba haka ma Robert magabe da matarsa yar asalin gana din nan wanda da ita kai ta fafatke ita ma ba su tare su tsare ta ba ka gane to amma wannan kaga su suna tunanin ba ma tsare ba wa har kisa ma suna son da ni da um, um, ah, mai ɗaki na su kashe muni ne gaba daya to inda abin da ya zama sabo a zaman gidan yari shine zama tare da matata a lokaci guda a gidan yari din amma ba ka ba ainihin na ina zama a gidan yari eh, a baya shekara tara ka gane har da da ma gidan yarin kaduna din gidan yarin kaduna ya zama ne ya na zauna har uku a tamanin da bakwai na zauna wata takwas lokacin baban gida kenan a tis'in da bakwai zuwa tis'in da takwas kuma na zauna lokacin abace ina nan abace ya mutu ka gane aka sake ni sannan wannan kuma wannan karon ya zama karo na uku kenan saboda haka ya zama kamar kamar na je gida ne kai ta yin rayuwa a cikin maganar abinci maganar sutura da ya eh, wannan sassauƙa ne eh, tsarin da yake a gidajen yari tsarin sassauƙa ne wajen abinci kana da dama ka ce kana son ka ciyar da kanka saboda ka shi kenan yawa eh shi kenan sun furmu na ma zuwa akwai rahotannin da suka nuna gwamnatin tarayya na cewar kamar wurin naira miliyan uku da rabi ake kashewa a kan malam wajen <laughs> eh to ashe wannan wannan hankali ba zai dauka ba gaskiyar magana dai shine eh, na san ba wanda zai yarda da cewa an ciyar da mu da miliyan uku da rabi zaman mu dai har a hannun su sai su mun kai mun karkaciyar da kanmu mun gidan yari dama shi zaunan nan abu ne ka'ida ne shi duk zaman lokacin da da kai a hannun hukumomi kake ce da kai eh, duk zaman da ban da lokacin da zama da dacen suna hana wanda aka tsare ma ya ce da kai ne a dacen a zamanin da a wannan a wannan karon eh, haka ne duk tsawon da muka eh, muka binke ke ce da kama saboda sauƙin abu musamman na prison na prison ya fi sauƙi saboda shi dama ka'idar su dama zaka in dai ka yarda kai zaka ce da kanka to nan za a kawo maka abinci ne daga waje lokacin da shari'a ta ƙarshe aka ce an wanke ka babu laifi akar makalla ya samu dama ya samu yanci hmm. ya kaji a ranka alhamdulillah dama abin da ke tsammani kenan daga wajen Allah ta'ala kuma Allah ya haƙaƙar mana da kyakkyawan zatonmu duk da a lokacin muna tunanin komai na iya faruwa a ba mu tsammanin dama za su iya cewa sun sami mu da laifi abinda muke tsammani shine in ma ba su son su kes din za su ja kes ɗin, su ta ja da su dama abinda suka sun san ba su da kes dama ma za su iya ja su ce su samu wani dalili za su daɗe na yi don su gaba da tsare mu don abin da suka yi kenan don dama tun asali bai kamata bisa doka amma kai mu a yi ma ƙara namu ba tun da wata kotu a nan abuja ta ce a cikin ba tare da gindaya sharaɗi ba kuma a biya mu ramuwa a ba mu wurin zama suka ƙi bin umarnin kotun bisa ƙa'ida dole sai sun bi umarnin nemi ko a gina maka wani muhalli a ba ai da matun ko da muke zaune da su ko da muke zaune da su abinda muke ce musu ba na ga masu ƙwalƙwalo ni ba ni bukatan gidanku ko kuɗinku ku kyale ni kawai in yi gaban kaina illa ya ni a gani suka kawo diya suka ce a ni ba ni ban da bukata abin da yake bukata kawai su kyale ni kawai har in yi har na. ba da dama can ba da su na dogara ba kuma har in bar duniya ba zan dogara da su ba ba ni bukatan komai da gare su yanzu kamar kai mai ce fatar ka ganin cewar waɗannan abubuwa sun faru kuma yanzu bisa dukkan alamu an samu lafiya daidai gwargwado kana iya tafiya za ka ci abinci da kanka da sauransu kafin irin wancan lokacin kamar shekaru masu zuwa kamar menene fatar ka ne kake tunani to ya rage muna fata wajen Allah ne tunda rayuwar tana hannunsa ne da a ci ba don rayuwa ta tana hannun Allah ba ne so ina mutane da sun aiwatar da abin da suke so su yi amma abin da muke ci masu yi rayuwa ta ba ta hannu tana wajen Allah ne yawa kana ganin wata rana husainiya da kake da shi a zaria da abubuwan da ake da su a gele su wata rana za a dawo a sami irin haka fiye da haka nan ma za a samu ka gane amma da wani walƙi daban ko lokacin ko lokacin suka dara mana ai akwai gida da da na siya a nan kusa da husainiya ka fahimta ai da nufin kuma za in gyaggyara shi ne in koma can ban yi nan din gelle su din a takure nake ka fahimta ai amma ko yanzu ma din in abin in zauna ne inda zan zauna mai yiwa ya zama ba ba inda na zauna da ba amma dai insha Allah azim abubuwan da ake yi ba wai lalai gidan kwana ko almin amma ayyukan da ake yi insha Allah ba wanda za a fasa kuma ana tunanin a zariyan za a koma ba ko ina da ake aiki sawa'un a Abuja ne ko a Kaduna ne ko a Zaria ne ko a Kano ko a ina ne duk abin da ake ce cibiya headquarters din inda Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki zai kasance kamar ko da da an san cibiyar ta zaria to misali ba komai ba zai canza ba insha Allah wala azim sai ma ya canji bisa mai kyau sai dai ya karu ba dai manufar su dama su ne su kawar da abin ba ai ko yanzu ko kowaye aka tambaya a ƙasar nan inda yana da labarin abin da ke faruwa in aka ce masa ai an kawar zai ce ba a kawar ba don ya san muna nan ya san kuma abubuwan da muke muna nan muna yi to shine kuma za mu ci gaba insha Allah wala azim yanzu daga ƙarshe ah. wace kira za ka yi ga magoya bayan ka da kuma abokan zaman ka 'yan najeriya da ake makwabtaka da su da kuma mabiya to ah, na san na gabatar da kiraye-kiraye daban-daban ba a wannan muhallin ba ah, su dai 'yan uwan da muke tare muna ce masu wannan jarabawa ce kuma hanya haka ta gada ila iyaka a daure a ci gaba da aiki kamar yadda ake yi a daura da abin da zai zo wannan jarabawan kuma ta ƙare ba ne kamar an wuce wata marhala ne sannan kuma su kuma al'umma masu zura ido mun san kamar yadda muke akwai wanda ba zura ido kawai suka yi ba wasu sun fito fili sun yi Allah wadai da abin da aka yi mana sun je ba daidai ba amma kalilan ne to mun gode masu wa'annan mutane da suka nuna suna tare da mu sannan kuma suka ga abin da aka yi mana ba daidai ba ne sai kuma wasu mutanen da suka fito fili suka nuna abin da aka yi daidai ne na san wasu sun fara canza tunani saboda lokacin da aka yi abin su ma yanzu daga ba suka ga abin ya shafi kowa kowa ma yanzu ba shi cikin eh, abin nan kwanciyar hankali a ƙasar nan sha'anin tsaro ya taɓarɓare kashe-kashe sun yawaita to su ma sun fara canza tunani don idan aka yi mummunan aiki kace daidai ne kai ma zai zo kanka ne wata rana kuma abin da muka gani kenan ya yana faruwa a ƙasar nan sannan kuma sauran al'umma sai mu ce musu to ah, lalle mu wannan kiran da muke na cewa a koma ga addini kuma na muna muna yi kuma lalle ba mu da mafita a ƙasar nan illa addinin mu addinin da muke wanda bature ya zo ya mu muna yi ya zo ya dankara mana wani abu daban to shine za mu koma ma shine mafitan mu ba abin da bature ya zo dankara mana ba Thank you.